رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأقملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا للتاسع حسن المسلم yau insha Allah za mu yi darasi na kuma za mu tashi inda ma yake cewa du'a uman asabahu shakkun fil iman wato addu'an wanda shakka ta same shi a cikin imaninsa wato mutumin da ya dan yi samu shakka a zuciyarsa ko wasu wasi na shaiɗan, dangane da imaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala akwai abubuwa guda biyu da suka lizimce shi abu na farko shine addu'a ko wasu zikiri waɗanda suka tabbata a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yake ji daga zuciyarsa ne na shi wasu wasin da farko ma da yace yasta'izu billah zai nemi tsarin Allah daga sharri shaidan. wato yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk wanda ya ji shaidan ya samar wani shakka a imaninsa to abu na farko ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shaidan wanda yake abun nisantawa daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala sannan na biyu yantahi amma shakka fi wato zai hannu daga abin da ya shakka a cikin sa mana zai ture wannan shakkan daga zuciyarsa ya yi iya ƙoƙari ya ture shakkan daga wato ainihin ransa wannan abubuwa guda biyu neman tsari daga shaidan da ture abun daga ransa saboda hadisin abu huraira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya yati shaytanu ahdakum fa yaqulu man khalaqa kaza man khalaqa kaza shaidan zai zo ɗayan ku ya dinga ce masa wa ya halitti kaza wa ya halitti kaza hatta ya kula man khalaqa rabbak har ya ce masa to wa ya halitti ubangijinka sai dinga saƙa maka a ranka waye ka in ci kaza Allah ne ya sama ya yi ƙasa ya yi duwatsu ya yi ruwa ya yi kaza ya kaza to sai shi ɗaya sa maka wasu wasi a ranka kuma sai tambaye ka wane ne ya halitta Allah to Allah kuma ba abun halitta ba ne shi Allah sami mini ba halittansa aka yi ba shi ne mahalitti bai da wanda ya halitta shi shi ba abun halitta ba ne to sai manzala sun ce fa'iza balagahu idan ya kai ka ga wannan tunanin cewa waye halitta Allah yana sa maka shakka a imaninka sai ce falyasta'iz billah wato nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala daga sharri shaidan din sannan walyantahi ya hanu daga abunda wato yake waswasi a cikin sani ko da aka sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan kuma ya ture wannan waswasin a ranta. kar ya zai ci gaba da wannan waswasi in ya ci gaba shaiɗan zai iya galba a kansa ya kore masa imaninsa to shi yasa wani da zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah wani abu yakan zo mini a raina ba zan iya furta shi ba ba zan iya furta shi ba wato shakka irin na shedan sai manzon Allah ta kuma ya ce ka farihul iman ai wannan shine hakikanin imani ne ka ji ba za ka furta abun ba ka kore shi daga zuciyarka ka tunkuɗe shi to wannan shine imani saboda ka duk lokacin da shaidan ya zo ya sa maka wani shakka a ranka to ka kore wannan shakkan kuma ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wato ka nemi tsarin Allah daga ainihin sharrin shaidan sai ya kare ka daga wannan waswasi wannan hadisin bukhari da muslim suka ruwaito shi sannan addu'a na gaba ya kulu zai ce amantu billahi wa rusuli amantu billahi wa rusuli na imani da Allah wa rusulihi da manzonninsa in shaidan ya sa maka waswasi to ka ce amantu billahi wa rusuli domin kore waswasinsa da shakkan da yake sa maka wannan ma saboda wani hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yazalu an-nasu yatasaaluna hatta yuqala hadha khalaqa Allah al-khalqa faman khalaqa Allah mutane ba za su gushe ba suna tambayan juna har wani ya ce ai wannan Allah ne ya halitti kaza da kaza to wane ne ya halitti Allah ne to sai manzala kuma ya ce faman wajada min zalika shay'an falyaqul amantu billahi wa rusuli duk wanda ya samu wani abu a zuciyarsa na irin wannan to ya ce amantu billahi wa rusuli nayi imani da Allah imani da manzonin Allah wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi idan bayan ka ture abun a zuciyarka. ka ce a'udhu billahi mina shekwani rajim sannan sai ka ce amantu billahi wa rusuli na yi imani da Allah da manzoninsa wannan abu yana yawan faruwa musamman idan mutum yana ƙoƙarin ya zama mutumin kirki to shaɗan ya fi wasa da hankalin. ya fi shigo masa ta irin wannan hanya ne to ganin maganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shi sannan abu na gaba yace ya qara'u qawluhu ta'ala هو الأول والآخر والظاهر والبائن وهو بكل شيء عليم وتمسن زي كرن تفعل الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والبائن وهو بكل شيء عليم ذاك كرن تولنا رعايا إتماما دنين وسواس شيئا ونوكما سود حديث أبي زميل يتي يا تنبي عبد الله بن عباس yake ce masa ma shay'un ajiduhu fi sadri yace wani abu ne nake ji a zuciyana sai abdullahi bin abba ya ce masa menene sai ce wallahi ba zan iya faɗa maka ba sai wallahi ma aka kallon bi ba zan iya faɗa maka ba saboda girman abun shaidan ya sa masa wani abu na shakka a imaninsa ba zai furta shi ba to sai abdullahi bin abba ya ce masa a shay'un min shakkin wani abu ne na shakka kake ji a ranka shikenan sai abdullahi bin abba sai dariya sai ce ma na jami'in zalika ahadu ai babu wani wanda ya kubuta daga wani shaidan yakan iya shigowa kowa ya sa masa wasu wasi a cikin zuciyarsa yace har Allah ta'ala ya saukar da fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitab idan kana shakka dangane da da aka saukar maka wannan ana magana da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don manzo Allah manzala ta sama baya samun shakka a imani da haka ubangiji ta'ala yace idan kana shakka dangane da abin da muka saukar maka to ka tambayi waɗanda suke karanta littafi su ne alul kitabi waɗanda suka musulunta wanda suka karanta a taura da da injila sosai hadisi ya tsaya iya na yace al'aya wato har zuwa ƙarshen aya ma'anansa fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablika ka tambayi waɗanda suka karanta alqur'ani wato littafi kafin ka laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtari gaskiya ta zo maka daga wajen ubangijinka kar ka kasance daga cikin masu shakka to idan mutum yana kokonto to sai ya tambayi kuma masu ilimi za su cire masa wannan wato shakka da yake cikin zuciyarka. ko da haka duk wani abu da kake da shakka na imani ka buga ka buga yaki ya fita maka ko wata shubuha ta shige ka wajen gaskanta wata aya ko hadisi to ka tambayi malamai za su maka bayani yadda abu yake malamin tauhidi malamin ahlus sunna wanda suke karanta littattafin magabata za su gaya maka ga yadda al'amarin yake ba kamar yadda shaidan yake wato saka maka bane to sai abdullahi bin abbas sai ce masa idza wajadta fi nafsika shay'an faqul huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in ali yace idan wani abu ya zo maka na irin wannan shakkan to ka karanta wannan aya duk lokacin da ka ji shakka a zuciyanka ka karanta wannan aya wannan hadisin abu dawud ya rawaito shi albani hassana shi amma wasu malamin sun a fashi madai albani ya ce hadisi ne hassan mana ingantacce ne ya inganta za a iya kafa dalili da shi ma'anar ayan huwal awwalu Allah shine magabatin da bai da farko wato tuntunin dama yana nan wal akhiru kuma shine wanzazzen da bai da karfi har abadan abada yana nan wannan ayan wani zai iya fassara ta a yadda za ta iya bada wani ma'ana idan an ce huwal awwalu kace shine na farko to kila da babu shi da sai zama na farko wal akhiru shine na ƙarshe kila zai kare amma shine ƙarshen karewa to shi yasa ba a fassara ta kai tsaye da wannan fassara ne huwal awwalu shine magabacin da bai da farko wal akhiru wanzazzin da bai da ƙarshe shi yasa ibnu abi zaid al-qirawani a cikin risala yake cewa laysa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqida'un wato babu faruwa ga gabatuwan ubangiji subhanahu wata'ala haka nan babu karewa ga wanzuwan ubangiji subhanahu wata'ala karshen sa bai da karshe farkon sa bai da farko to da haka shine huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa zahir Allah shine ainihin masanin zahiri wal baɗin masanin ɓoye ko kuma ka ce wa zahiru Allah shine marin jayi wal baɗin kuma fakekke wanda baka iya ganinsa a yanzu sai dai ka yi imani da shi wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shi masani ne na kowane abu babu wani abun da yake buya masa inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala sama ba abun da yake buya wa ubangiji ta'ala sai ka karanta wannan aya kenan maganin wasu wafi ko shakka da shaidan yake sa mutum a zuciyansa abubuwa ne guda hudu ya nemi tsari daga shaidan din a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ture abun a zuciyansa sannan ya ce amantu billahi wa rusulihi sannan kuma ya ce huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim addu'a ta gaba du'a qada'id dayn addu'an biyan bashi don bashi ya maka kanta to sai ka lizinci wannan addu'a ne idan Allah ya amsa addu'ar ka sai ubangiji ta ya maka buɗi sai ka biya ba su sukan da suke kanka addu'ar ita ce Allahumma kfini bi halalika an haramika wa abdini bi fadlika amman siwaka wannan an wato hadisi daga aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu Allah yarda da shi yace anna mukataban ja'ahu wato wani abin nan mukatib wato wanda aka yi mukataba ya zo masa ne bawa da za a sa wa fansa ya zama ɗa a ce ka je ka kawo dubu ɗari ka fita daga kanyin bauta ka zama ɗa to zai je ta neman kuɗi ne duk wata ya kawo kaza ko duk sati ya kawo kaza ko duk rana ya kawo kaza a haka haka har ya biya dukkan abin da aka tsora masa sai zama sai zama ɗa sai zama ya samu inci to sai zai kokawa sai dina ali ya ce masa inni ajaztu an kitabati ni fa na gajiya ba zan iya ba da waɗannan kuɗaɗen da aka ce in ba. wato ya buga ya buga abun ya gagare shi ya biya waɗannan kuɗin domin ya samu wato yancin kansa to da ya faɗi haka sai fa'in ni ka taimake ni mana wato ya taimaka masa ya ba shi kuɗi sai ya je biya wannan mukataba to sai sai na ali sai ya ce masa ala ka kalimatin allamani hinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba zan koya maka wasu kalmomi waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mini su ba ka faɗe su kuma yace laukanar alaika alayka mithlu jabal sayrin alayka mithlu sayrin dainan addahu Allahu anka da zai zama akwai bashi a kanka kamar dutsen sayr sunan wuri ne sayr wato wani babban dutse ne wato kamar da a ce kamar a ce da zai kai dutsen uhudu saboda girma to Allah ta'ala zai biya maka wannan bashin Ma'ana zai taimake ka ka biya wannan bashin idan kana yin wannan wannan addu'a din to shine sai taimaka masa ya faɗi wannan wato ainihin addu'a din ita ce Allahuma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika hadisi ne ingantacce wanda imamu tirmidhi ya rawaito shi ka wanda ya rike wannan addu'a yana yi in dai da gaske yake yana son ya biya bashin ubangiji ala zai taimake shi ya biya bashin da da ake bin sa fasaran addu'a shine Allahumma kfini bi halalik ya Allah ka isar da ni da halal ɗinka wato ka sa na wadatu na isu da neman halal ɗinka an haramika ga barin haramun ɗinka wato ya Allah ka sa halal ya ishe ni kar in ƙetara in je in nemi haram na tsaya akan halal to ka san mai neman kuɗi kuma wani yana kaucewa tunda kuɗin yake son yayi zai zo ya halal ya haram zai iya ƙetare haramun ɗin ka halal ɗin ya tafi haramun to sai kai addu'a Allah ya wadata ka ya isar da kai da halal wato abinda Allah ya baka na halal ya ishe ka an haramika ba sai ka ƙetara ka tafi abinda Allah ta'ala ya haramta ba wa afnini bi fadlika ya Allah ka wadata ni da falalanka amman siwa ka gabarin waninka ya zama falalarka ta ishe ni ba sai na je na nemi abu a wajen wani ba to mutum ya rike wannan addu'ar Allahumma Makfidi bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwa ta ala zai taimake shi biya bashin da ake bin sa ko da ya kai girman dutsen Uhud wannan ita ce addu'a ta farko ta biyan bashi addu'a ta biyu Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajaz wal kasal wal bukli wal jumni wa bala'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal wannan kuma ya tabbata hadisin Anas bin Malik wanda mun karanta shi a baya a cikin addu'an bakin ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawanta yana yawaita yin wannan addu'an kamar da ya inganta hadisin Bukhari hadisin da Anas ya ruwaito fasaran addu'a shine Allahumma inni a'udhu bika min al-hamm ya Allah ina neman tsarin ka daga batin rai daga bakin ciki na wani abu da nake tunanin zai faru da ni bai faru da ni ba wal hazani da kuma ɓacin rai na damuwa wanda ta faru da ni wal ajazi da gajiyawa nemi zan yi abu na kasa wal kasali da kasala duk wannan ɗabi'u ne marasa kyau wal bukuli da rowa Allah ka tsare ni da in zama marowaci domin rowa mummunar ɗabi'a ce wal da kuma tsoro Allah ka tsare ni daga tsoro kada in zama matsoraci domin tsoro babu kyau addinin ka ba zai tafi daidai ba idan kai matsoraci kamar da harkokinka na rayuwa ma ba za su tafi yadda ake so ba wa bala'i daini Allah ka tsare ni daga rinjayen bashi shine nan bala'i daini bashi ya rinjaye ni in kasa biya wa galabatin rijal da kuma rinjayen mazaje wato in ma dai su masu bin ka bashin su rinjaye ka har ta kai ga sun ɗaure ka ko sun walaƙanta ka ka nemi tsarin Allah daga wannan ko kuma galabatin rinjayen mazaje shine rinjayen duk wani wanda yake adawa da kai ko yake son ya ga bayan ka roki Allah ta'ala ya rinja abin nan ya rinjayar da kai a kansa ya baka nasara a kansa ba shi nasara a kanka ba wannan addu'a mun karanta ta a baya mun faɗi muhimmancinta. ta ya kamata mutum ya lizinci yin ta kullum a ce wannan addu'a maganin ɓacin rai ne da baƙin ciki kuma sannan magani ne na biyan bashi siffofi ne guda shida Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan ɓacin rai baƙin ciki da na abun da bai faru ba ma kana tunanin zai faru ka nemi Allah ya tsare ka da shi da kuma abun da ya faru na ɓacin rai shine hazan ga kuma al'ajar gajiyawa za a ga mutum ya nemi ya yi abu ya yi sai abu ya gagare shi wannan masifa ce a rayuwa masifa ce kwarai da gaske duk abin da ka tinkara ya zama ba za ka iya yin sa ba zai gagare ka wannan ba karamin bala'i ba ne ya kamata mutum ya nemi tsari tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga gajiyawa ka tinkari abu za ka yi shi ya zama ba za ka iya shi ba sannan wal kasali da kuma kasala wato ya zama ba ka iya yunkuri ma kaga za ka yi abun ba ka da himman ma yin abun wannan shi ma mummunar ɗabi'a ne mutum ya zama mai kasala a rayuwarsa ko ta ɓangaren addininsa ko ta ɓangaren neman abinci ta ɓangaren addininka in kana da kasala babu inda za ka je addininka ba zai kyau ba haka nan wajen neman abincinka wajen neman abun duniya in kana da kasala to shi ma rayuwarka ba za ta yi kyau ba. za ka lalace kuma sai nemi tsari daga kasala ga kuma albukuli shine rowa wanda idan kana da wannan siffan ba za ka ji daɗin rayuwarka ba kai ma kuma sannan ba za ka yi mutunci a cikin mutane ba da yawa masu kuɗi ba sa jin daɗin wadatansu ba sa walwalawa suna cikin ɓacin rai da damuwa kullum sababin kuma shine rowa ba sa kyauta ba sa alkhairi sai Allah ya sa musu kunci a cikin zukatansu amma da suna bayarwa fi Sabilillahi, suna kyauta to da sai sun fi waɗanda suke ba din jin daɗi da walwala duk wanda ka ba alheri zai ji daɗi amma kai da ka ba din zaka fi shi jin daɗi dan mu yana alheri to zai zama akwai walwala a cikin zuciyarsa amma in baya kyauta baya sadaka baya taimakon addinin Allah sai Allah ya jarabe shi da kuncin zuciya da rashin jin daɗin wadata wani zai zama riga mai kyau ba zai iya sawa ba mota mai kyau ba zai hau ba gida mai kyau ba da shi wani kuma ga gidan ga motar ga riga mai kyau amma akwai kunci a cikin zuciyarsa kullum cikin ɓacin rai da rashin kwanciyar hankali wani sai an mara allura ma ke iya bacci ko kuma kullum sai ya sha kwaya kafin ya iya bacci to galibinsu kuma rowa ne in ka bincika za ka samu rowa ne inda mutum yana alkhairi da zai samu walwala a cikin zuciyarsa to shi yasa manzo Allah ta sama da kansa yake neman tsari daga ruwa. to karka zama marwaci sannan kuma ga zubewar mutunci a wurin jama'a zagin ka za a dinga yi ko ba a gaban idon ka ba talakawan da suke kewaye da kai ko mutanen ka da kake mu'amala da su da su zage ka kuma kyauta ba wai sai kana da wadata sosai za ka yi ba iya gwargwadon abin da Allah ya baka in kana da kaɗan ba ka yi ba in ka samu mai yawan ma ba za ka yi ba don juma'ar da za ta yi kyau tun daga ran laraba ake gane ta yanzu ba bahaushe saboda haka in ba ka iya yin ɗan kaɗan to mai yawan ma ba za ka iya yi ba sannan wajumi da tsoro ita ma mummunan ɗabi'a ne ba ke zama matsoraci kullum yana cikin tashin hankali sai na rayuwarsa za ta yi daɗi kullum kana tunanin abu kaza zai same ka kana tsoro wane zai maka kaza wa sai na za ka samu nutsuwa a rayuwarka kana cikin fat fat fat a zuciyanka kullum sai zama kana cikin matsala ba ka da nitsuwa ba addininka bai zai tafi daidai ba ba za ka iya yin sayan da ya kamata ba saboda tsoro haka nan rayuwarka ba za ta tafi a ba saboda tsoro ya hana ka kwanciyar hankali amma in babu tsoro a zuciyanka to kana da walwala a rayuwarka kuma addininka zai tafi yanda yanda ake so inda sabon manzala kuma matsorata ne da addini nan bai zo mana ba da ba mu da labarinsa da ya kare tun wancan zamani da mutum ya cire tsoro a zuciyarsa kar ka zama ba baya halarta tsoro a addinin musulunci musamman in yi yawa sai dai ɗan kaɗan na al'ada wanda ba za a ɗan rasa shi ba amma ka zama matsorafi wannan babu kyau to kaga wannan ita ma mummunar sifa ce ka roƙi Allah ta'ala ya cire maka tsoro a zuciyarka sai ka kwanta a gidanka kai bacci har gari ya waye ba abin da kake tunani duk wani barazanan mai barazana ba zai hana ka bacci ba ba zai hana ka walwala ba sai ka manta da shi kawai amma in kana tsoro abu kaɗan zai hana ka sakat a rayuwanka sannan ga bala ibdaini shine rijayin bashi shi ma bashi in yawa nadama ne nadama ne bashi rai ne da daddare kunya ne da rana in ka ga wanda yake bin ka bashi zaka dinga jin kunyarsa ga kuma nadama da zaka dinga yi ga kuma ƙarya da za ka dinga yi saboda neman mafita in ka da shi ka dinga ba shi uzurin da ba haka ba ne ai kaza kaza kaza kaza zo ka ta surutun da ba haka ba ne duk ba shi yana jawa irin wani ka zama makaryaci ka zama mai surutu sannan ga ɓacin rai da nadama ga kaskancin da za ka ɗauka a wajen waɗanda suke binka wato ba shi to haka nan ta ƙarshe galabati dain galabati rijal mazaje su rinjaye ka ya kamata ce duk wanda ka buga da shi to kai ne zaka ga bayansa ba shi zai ga bayan ka ka gwarza da mutum ya buga ya buga ya tafi ya barka daga babu wata kofa ta shiga ya fahimci kai ba matsoraci ba ne ba ka tsoronsa ko da zarafi kai harkan ka kake baka damu da shi ba to ba zai rinjaye ka ba amma in duk wanda ya taba ka zai ji tukus ya rinjaye ka duk wanda ya taba ka zai kada kai sai ba za ka ji daɗin rayuwarka ba kuma ba za ka ji daɗin rayuwarka ba kaka sai ka zama jarumi duk wanda ya nemi ya ga bayanka to kai ne za ka ga bayansa to ka dage da wannan addu'a ne addu'a ta gaba du'a'ul waswasati fi salati wal qira'a addu'an waswasi a sallah da kuma karatu ne zai dinga sa maka waswasi a sallanka ko a karatunka to ne mataki za ka ɗauka na farko a'udhu billahi minash shaitani rajim ka nemi tsari Allah daga shaitan ai duk wani abu na shaitan to abu na farko a uzu billahi na shaitan ka nemi tsare kawai in ka nemi tsarin Allah ya tsare ka daga shaitan to ai ka gama da shaitan kuma wannan na taba ka mana wata kissa ko wani ba Allah ya tambaye wani yace to yanzu in shaitan ya zo maka ya kake yi yace ina ta kokarin in ta ture shi in ta ture shi yace in ya dawo fa nan ma in ta ture shi ina ta kokuwa da shi yace to ai zaka dade zaka dade kuna bugawa da shi yace to yanzu idan ka zo wucewa sai kare wani mutum mutane mutane da karensu sai ka zo wucewa sai karen ya zo dinga maka haushi ya dinga maka haushi yana son ya far maka ya cutar da kai ya za ka yi yace sai in ɗau abin da zan iya ko sanda ko wani abu na dinga koransa in dinga ture shi yace to in ya sake dawo maka ba yace nan ma in sake ɗauka wani abu ina ta koransa sai ce to ai za ka daɗe kana bugawa za ka daɗe kana bugawa da shi za ka sha wahala yace to abinda za ka yi shi karen nan ya zaina maka haushi yana so ya cutar da kai to mai karen za ka gaya ka ce malam duk Allah ta wa karen ka magana wani da ya jaka karen tsawa sai karen ya juya sai ka ci gaba da harkokinka malam kana gani abinda karen ka yake ne shikenan yana yi wa karen magana shikenan sai masa kai shikenan sai ya juya kamar ma baka wurin ka ci gaba da harkokinka ce to haka shaidan, Allah subhanahu shi shine mahalicinsa mamallakinsa shine mai shi to idan ya zo yana maka wasu waswasi yana son ya fata maka ibadanka ko imaninka to ka roƙi Allah ya tsare ka daga sharrinsa shikenan in Allah ya daka masa tsawa dole sai rabu da kai amma in akan kanka ne kai kaɗai za ka daɗe kana bugawa kamar kare ne ya hau kanka ya yi ca a kanka zai cutar da kai idan mai gidansa kace ya abun nan ya yi wa karen nan magana ya dakatar da karen nan take in ya buga masa tsawa zai tsaya amma in kai ne za ka sha wahala su sau da duk wani abu na shaitan na wasu wasi da neman ya ɓata ka ya ɓata maka imaninka ko ibadanka ko ya sa ka sabon Allah to ka ce a wuzu billahi na shaitan raji. kai maganin sa Allah sai tsare ka yace ful ala ya ka salasan sannan ka yi tofi a bangaren hagun ɗinka sau uku ka tofar da yawo sau uku sau uku ɓangaren hagun ɗinka to wannan haka ne za ka yi kana sallah ne ko kuma kana kira'a wannan saboda hadisin Usman bin Abil As ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna shaytana qad hala baini wa baina salati yace ni fa shaytan ya tsare ni tsakanina da sallata wa qira'ati da karatuna yalbasuha alayya ina rikitar min da sallata ina rikitar min da kira'ata sai in rasa ma a wani raka'a na nawa nake ruku'u ne ko sujjada sannan ya rikita min qira'a ta ina cikin yi sai ta rikice min in rasa ina ne gaba ina ne ba sai kawo ko kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka shaytanun yuqalu lahu kanzab ko khinzab ya zo a riwaya wani shaytan ne ana ce masa khanzab ko khinzab sunansa kenan sunan shaytan din kenan yace fa iza ahasasta bihi fata'awwaz billahi min in ka ji shi ya zo maka to ka nemi tsarin wato ainihin Allah subhanahu wata'ala daga sharrinsa ma'ana ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da zaran ka ji shi ya zo maka ka ji shi a ranka to ka nemi tsari fata'awwaz billahi min sai ce wasful ala ya tarika salatan sannan sai ka yi tofi a hagun ɗinka sau uku sai haka ka tofa ya wuce uku a bangaren hagun ɗinka shikenan Uthman ibn Abil As yace fa fa'altu zalika fa azhabahu Allahu anni yace sai na aikata hakan sai Allah ya tafiyar min da shaytan in gabari na sai shaytan ya rabu da ni wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi saboda haka neman tsari zaka yi da shaytan duk inda shaytan bi ko a sallah ko a karatu ko a harkokinka a ko ina ya sa maka wani wasi. ka ce a uzu billahi mina shaitan rajim in a sallah ne ka tofa yawo sau uku to amma kar ka fitar da sauti ka yi tofi ka yi haka ba tare da wani ya ji sauti ba amma kar ka yi tu tu za ka bata sallanka na ka tofar da wani abu ka harufa suka fita to kamar magana kake yi to za ka kada ka yadda wani harafi ya fita kaɗan kaɗan za ka yi kamar yadda mai tofi yake yi haka za ka tofa to wannan hadisin hadisi ne ingantacce hadisin imam muslim addu'a ta gaba du'a umanista asaba alaihi amru addu'ar wanda wani al'amari ya wuyata masa ka nemi kai abu ka nema yana ta baka wahala yana ta baka wahala ya za ka yi ga addu'an da za ka karanta Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla wannan addu'an za ka karanta sai al'amarin ya yi maka sauki an wato daga Anas bin Malik manzon Allah sallallahu alaihi yana wannan addu'a Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazna idza shi'ta sahla ibn Hibban ya rawaito hadisin da isnadi ingantacce ma'anar addu'an Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahlan Allahumma ya Allah la sahala babu sauki illa ma ja'altahu sahlan sai abin da ka sanya ke zama mai sauki duk abin da Allah ta'ala bai sauƙaƙe maka shi ba ba zai zama mai sauƙi a wurin ka ba dole sai Allah ya sauƙaƙe maka shi sannan kai kuma sai ka dage kuma ya zama baka da kasala ko domin mai kasala ka kowane abu ma mai wahala ne a wurinsa ko mai sauƙin ma mai wahala ne to kar ka zama mai kasala kuma ka yi addu'a Allah ya sauƙaƙe maka abu wa man sabu illa ma sa'abahu al-fata wa masalu illa ma yarahu al-fata sahala babu wani abu mai wahala sai abin da ka wahalar da shi ka ɗauke shi mai wahala mai sauƙi wanda ka ɗauke shi mai sauƙi to idan abu ka ɗauke shi mai wahala ne sai wahalar da kai ka ɗauke shi mai sauƙi ne ka nemi taimakon Allah sai Allah ya sauƙaƙe maka abu la astakhilanna saba aw udrika almuna wa man qadat alamalu illa lisabir yace zan sauƙaƙe abu mai wahala har sai na cimma burina yace babu abinda zai sa ka cimma burinka sai idan ka yi haƙuri kana ta yau da gobe to ka dage kar kai kasala duk abin da ka sa a gaba ya zama da gaske kake yin sa kawai kai baka tunanin bai zai yiwu ba in ma wani yana ganin kayi rigima bai zai yiwu ba to kai kar ka ɗauka kayi rigima ne in dai abun mai yiwuwa ne kuma alkhairi ne to ka tinkare shi kawai kar ka sa a ranka bai zai yiwu ba Allah ne mai yi ai ka ci gaba da yi ka yi tawakkali ga Allah ka dinga addu'a kana wannan addu'a Allahumma la sala illa ma ja'alta wukalan wa anta tad'al al-hazna idza shi'ta fa'ala sannan kai tawakkali ga Allah wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbu so da ka, idan ka ci gaba da yi sai kaga Allah ya taimake ka sai kuma abin ya yi ko sai kaga abin ya yi ai abubuwa da yawa wanda a hankalce an gaya maka da zai yi sai ka dauka ba zai yi kuma sai gashi ya yi a yanzu idan ka duba jirgin sama wahayi ne aka yi wa wanda suka fara kera jirgin sama wahayi ne Allah ya musu yace ga abubuwan da za su hada arna ne fa kafurai ne suka yi jirgin sama suka hada suka har hada suka hada dan jirgin ya tashi ya sama ya sake faduwa suka sake daidai wasu dabaru haka har ya zama kuma jirgi ya tashi za a iya zuwa wani gari a sauka lokacin da ake son a sauka a tashi lokacin da ake son a tashi har aka dinga kuma tsawara abun ana samun ci gaba na yanzu ya fi na da gudu ya fi na da girma da sauransu to wahayi aka musu ne ba jarrabawa ba ne? jarrabawa ne to arne ma Allah ya taimake shi ya yi wannan abun ballantana kai musulmi to da ka karka ɗauki cewa wai abu in an tinkare shi ka ta wannan abu ne wanda bai zai yiwu ba a daina duk wanda ka ga ɗabi'unsa irin haka ne duk abin da za a yi ta bai zai yiwu ba to wannan ba abokin tafiya ba ne ka nemi aboki asali kowane abu zai iya yiwuwa ne in dai ba mustahili ba ne in dai mai yiwuwan ne wani zai iya yin sa, to asali shine za a iya yin sa. sai in an buga ya gagara sai a haƙura amma baka jarraba ba kawai ka ce ah, wannan abu kai ba zai yi ba kana bata a kanka lokaci to sai shi wanda ya dage ya yi ɗinka kuma baka yi komai ba Allahumma la sala illa ma ja'altahu sahlan ya Allah babu wani abu mai sauki illa ma ja'altahu sahlan sai abin da ka sanya shi ya zama mai sauki amma abu mai saukin ma Allah bai sauƙaƙe shi ba sai ya zama mai wahala zaka ga wani abun da za ka iya yin sa a cikin awa ɗaya wani sai ya yi kwana uku yana yi bai gama shi ba to kai Allah ya sauƙaƙe maka ne ji kuma ba Allah ya mayar masa abun mai wahala ko shi ya ɗauki abun da wahala shi na abun sai ya wahalar da shi duk abun da ka ɗauke shi mai sauƙi ka roƙi Allah ta, hala sai zama maka mai sauƙi Allah ne mai yi kawai sai ce wa anta taj'alul hazna kai ne kake sanya wuri mai tauri shi ne alhazna wato nan ba bakin ciki ake nufi amma can ba mun karanta bakin ciki ko alama inda wuzu kan alhammi wal hazan wal hazan shine bakin ciki alhazna shi kuma nan sun fassara shi da wato wuri mai tauri ma ghaluza min al-ardi ma ghaluza min ko almakanul makhanul ghalizul khashi wato wuri mai mai tauri mai gautsi wuri mai tauri mai gauki wanda bai da taushi to sai ce wa anta taj'alul hazna kai ne kake sanya wuri mai gauki mai tauri idza shita in kaga dama sahalan ya zama mai taushi sahalan anan kuma taushi ake nufi saboda haka Allah subhanahu wataala ya ga dama wuri mai tauri sai mai da shi mai mai taushi duwatsu sai mai da su gari dutse sai zama gari to ballantana abin da ka sa a gaba komin taurinsa Allah ya ga dama sai mai da shi mai laushi komin wahalansa ubangiji ta Allah ya ga dama sai mai da shi mai sauki to idan abu yana neman ya wahalar da kai sai ka dukufa da wannan haddan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazna idza shi'ta sahla ya Allah babu sauki sai abin da ka mai da shi mai sauki wato ina neman ka sauƙaƙe min shi ya Allah ba dabara na ba ba wayo na ba kuma kai ne kake mai da wuri mai tauri mai gauɗi ya zama mai laushi ya ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ma ya ƙulu wa yaf'alu man aznaba zamban sai kuma wanda ya aikata wani laifi na zunubi abin da ya kamata ya faɗa kuma ya aikata ma ya ƙulu abin da zai faɗa wa yaf'alu ya aikata man aznaba zamban wanda ya aikata wani zunubi sai kama na hadisin sai na abubakar ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم, ثم يقوم فيسلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له وتوانا نقوم بهاي الدعاء بني ذاك فرئيت بآآ فسر أن ذاك ركي من كيلي فيك أبن ذاك ما من عبد يتباب ونباوة يذنب ذنبا جزي أيكة ونليفي فيحسن الطهور ya kyautata tsarkinsa wata yi alwala mai kyau sun mai ya komo faisalli taini, sannan ya tashi ya yi sallah a biyu sun mai ya stafirullah sannan ya nemi Allah ya gafarta masa wannan laifin illa gafara Allah lahu ba sai Allah ya gafarta masa wannan laifin duk wanda ya ka Allah zai gafarta masa laifin wani dogon hadisi ne hadisin gina Ali radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi hadisi ne ingantacce sayyidina ali yake kuntu rajulan idza sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hadisan nafa'ani Allah bima sha'a ni na kasance mutum ne in naji wani hadisi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya amfanar da da wannan hadisin abun da ya ga dama yace sannan wa idza haddathani ahadun min ashabihi hadisan istahalaftuhu fa'iza halafa saddaqtuhu yace idan wani daga cikin sahabban manzala sama ya gaya mini hadisi shi ma sahabi ne in ya faɗa mini hadisi sai in nemi ya rantse sai ka rantse da Allah manzo Allah ne kuma ya faɗi wannan magana idan ya rantse sai in gaskanta shi wato sai na Ali yana da zafi kenan wajen karban hadisi ko ka rantse da Allah to in ya rantse sai in karba wannan kamar sai na Umar ko sai na Umar shi ma haka ne idan wani zai ya gaya masa hadisi bai san shi ba to kasancewan shi suna tare da Manzala ta sama. alaihi da za ka wani hadisi wanda ban sani ba to sai nemi ya tabbatar da hadisin kafin ya karba shi yasa da Abu Musa al-Ash'ari ya zo gidan sai masa sallama sau uku bai ansa masa ba sai ya juya to da ya juya sai sai na Umar sai ya fito da ya fito sai ya ga ya tafi sai ta ah ya kuma ka juya sai ta ai na ji manzala sama yana cewa alisti zanu salasun fa in uzina laka wa illa farje neman izini sau uku ake yi sallama sau uku ne in an maka izini ka shiga in ba maka baka koma sai ce to sai ka kawo mini shaidan cewa manzala sai kuma ya faɗi wannan hadisi sai na Umar bai san hadisi ba sai ka kawo mini shaida in ba haka ba kuma sai na maka kaza da kaza lokaci yana amirul mu'minina sai kana Umar sallallahu alaihi sai kama yawo cikin sahabban manzala Allah sallallahu ya kama yawo yana neman wane ne ya san wannan hadisin don ya masa shaida sai je samu taron sahabbai sai zama sun san hadisin sai ubay bin ka'ab ya ce ni ne dan karamin su bari in je in maka shaida na san hadisin a gabana manzo Allah ta ya faɗi shi shikenan ya je wajen sai na Umar ya ce a gabana manzo Allah ya faɗi wannan hadisin shikenan sai yadda to sai ba abun musal ash'ari hakuri yace wallahi inni la attahimuka walakinahu hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ba ina tuhuman ka bane Abu musal ashari ba ina tuhuman zaka min ƙarya bane sai dai hadisin manzo Allah ya wasallam ka zo da shi wato babbar magana ne ba mai wato tuhuman ka nake babbar magana ne wato dai ya ƙara samun nitsuwa ne kada ko yayi wahami yayi mantuwa ko yayi kuskure ko abun ba haka yake ba shi ya zata haka ne amma ba ina tuhuman sa zai masa ƙarya bane sai shi yasa ya yadda wato ainihin yace je kawo shaida kuma ya kawo to shi sa sai na ali yake idan wani ne ya gaya min ba ni na ji da kunne na ba to sai in ce ya rantse in ya rantse sai in gaskanta shi kina in bai rantse ba zai yadda ba ko sai ya sake ji a wajen wani to sai yace wa haddathani abubakar wa sadaqa abubakar Yake to sai na abubakar ya bani labarin hadisin manzo ta sama. sai na abubakar ya gaskiya shi kan sa ya rantse ba kenan ba zan nemi ya rantse ba yace Abubakar ya bani hadisi kuma Abubakar ya yi gaskiya ma'ana sai na Abubakar ya wuce sai na Ali ya ce ka rantse manzo Allah ya gaya maka da zai tuhume shi da zai tashi wannan rantsuwa mu to sai sai na Abubakar ya ce masa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa sai faɗi wannan hadisi ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين thumma yastaghfirullah illa ghafara Allah lahu babu wani mutum da zai aikata wani laifi kowane iri komin girmansa sannan ya kyautata alwala ya tashi ya nafila raka'a biyu sannan ya nemi gafaran ubangiji ta'ala na wannan laifin bayan nafila bayan ya nafila raka'a biyu illa ghafara Allah lahu fa sai Allah ya gafarta masa wanda ita ce ake cewa salatu tauba kai nafila raka'a biyu don yi addu'a ka nemi gafara Allah ya gafarta maka zunubanka yace sai ya gaya mini manzon Allah ya faɗi haka sannan sai ya karanta wannan ayan wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah yani ya tsaya sai ce al'aya kama fa ci gaban shine fastaghfiru li dhunubihim ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما wa وهم saboda haka sai karanta masa wannan aya wallazina idza fa'alu fahishatan muminai suna da in sun aikata wani mummunan laifi au zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu shine suka yi sabon Allah zakarullah sai su tina Allah sai su tina Allah me ma'ana su tina Allah sai su tina ubangiji ta'ala ya haramta wannan abu kuma ya ce zai yi wa wanda ya shi uquba shine zikirin da yafi kowanne a duniya zakarullah ba wai suka yi zikiri ba a'a suka tina Allah in ma ka fassara shi suka ambaci Allah ma'ana suka ambaci Allah ta'ala ya hana wannan abu a zuciyansu Allah ya haramta Shi ne babban zikiri ka tina Allah ya haramta wannan abu ka nisance shi ka tina Allah ya yi umarni da wannan abu ka aikata shi to ba zikiri sama da wannan ya fi zikirin harshe ko da aka sai su tina Allah ta'ala ya haramta wannan abun su tuna girman ubangiji subhanahu wataala da ya haramta wannan alfashan sai su nemi gafaran zunubansu nemi gafaran Allah ta'ala ya gafarta musu wannan laifin a bisa abin da suka aikata sannan ba za su ci gaba kuma suna yin wannan laifin ba ba za su ci gaba suna yi ba sun san cewa babu mai gafarta zunubi sai Allah wa ya yaghfiru dhunuba illa Allah akwai wani mai gafarta laifi in ba Allah ba Allah shi kaɗai ne yake gafarta laifi duk wanda yake zai gafarta maka karya yake duk wanda yake ya gafarta maka ya rena maka hankalinka ne ya ɗauke ka wawa ne baka san abin da kake yi Allah ta'ala shi kaɗai ne kamar yadda Allah ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa zai wa yake gafarta zunubai in ba Allah ba babu shi kaɗai ne sai dai mutum ya ruɗe ka to kuma mamaki sai kaga wani kuma ya ruɗu ko sai mutum zai ce ya gafarta maka kuma sai ka yadda wallahi za ka yi mamaki ne yadda ake kwashe hankalin mutane abun abun mamaki ne sai kaga kai da zai taɓa yiwa ba ma wannan abu ya tsarsu a ranka ma ko shakka ma ka ji haka abin yake ko ba haka ba amma ni kuma sai ya imani da hakan din ɗari bisa ɗari saboda an wawashe masa hankalinsa sai ba ka kyautan aljanna ya gafarta maka zunubanka mutum ɗan adam fa ɗan uwanka ila ma ka fi shi matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma ka yadda ai duk wanda zai buɗi ba ke ce ya ba wa ne aljanna ko ya gafarta wa ne to ka tabbata ba mutumin kirki wani kai da ya gafarta maka din ya baka aljannan ka fi shi kirki a wajen Allah ta'ala ka fi shi ma don kai ba za ka iya faɗin haka ba kila wannan shishigi ne wa Allah subhanahu wataala a cikin abin da shi ne mai yi wani ya bugi kirji ya ce shi ma zai yi shishigi ne wa Allah subhanahu wataala to sai sai na Abakar ya karanta wannan aya to saboda haka duk wani wanda ya wani laifi komin girman sa ya yi alwala mai kyau ya tashi na fila raka'a biyu ya riga Allah ta'ala ya gafarta masa to ubangiji ta'ala zai gafarta masa in yayi haka ne du'a tardi shaytani wa wasawisihi addu'an koran shaytan da waswasinsa to shi shaytan da hanyoyin suna da yawa na koransa hanyoyi ne masu yawa sai a zaka nisanta shaytan daga wurinka na farko alisti'azatu billahi min neman tsarin Allah daga shaytan din daga sharrin shaytan mun ce shine a farko a duk yaki da kake da shaytan to abu na farko ka nemi Allah ya tsare ka daga shaitan shine yaki shine babban makami na farko da zaka soka masa ko za ka sare shi da shi saboda hadisin da muka faɗa da azunko cewa hadisin Usman cewa abin nan manzala ta sama ya ce ta'awar min wanda ya samu irin wasu wasi na shaidan ya nemi tsari wato ainihin tsarin Allah daga shaidan ne sannan haka nan faɗin ubangiji ta'ala wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah idan shaidan ya bijiro maka to ka nemi tsarin Allah ya kare ka daga shaidan ne duk lokacin da shaitan ya bijiro maka to ka nemi ubangiji ta'ala ya kare ka daga sharrinsa sai Allah ta'ala ya kare ka to sannan bayan wannan al'azan shine kiran sallah mai kiran sallah ba tare da shaitan don shaitan baya tsewa inda ake kiran sallah in dai ana kiran sallah to shaitan zai gudu kamar yadda ya tabbata a hadisan manzala sassama abu huraira yake manzala sama yake idza nudiya lis salati adbara shaitan wa lahu duradun hatta la yasma'a ta'adina hadisin bukhari da muslim idan aka yi kiran sallah magana sama ya ce in aka yi kiran sallah dan yakan juya bayani ne yana tusa yana juya baya yana tusa yana gudu yana tusa yana rihi. domin kada ya ji kiran sallah ne ba ya son ya ji sauki sannan ci gaban hadisin idan aka gama kiran sallah sai ya dawo yana ne yana taimaka mutane wasu wasi har sai an fara yi ana fara ikama nan ma zai gudu yana tusa yana gudu ana gama ikama kuma sai ya dawo shi ka ne zai dinga shiga tsakanin masu sallah ka tina kaza uskur kaza wa kaza to ka tina kaza mana ka tina kaza har mutum ya dinga tina abubuwan da in ba a sallan ya shiga ba ma ba zai tina ba ba za su faɗo masa ba a ƙarshe har ya kasa sanin ma raka a nawayi shaidan kenan ya zo a hadisi shaidan yana shiga tsakanin mu kamar yadda ƴaƴan tumaki suke shiga tsakanin mutane so da aka ka tina kaza ka tina kaza ka tina kaza sai a dinga sai a dinga tina maka to shine amfanin a daidaita sahu a cikin me a cikin sallah in aka daidaita sahu to an hana shaytan ya shiga tsakanin masu sallah saboda haka kar ku bar wala ta wala tazarul furujat ni shaytan haka manzo Allah ya ce ku daidaita sahu ku bar kofa na shaytan inda shaytan zai shiga to me kiran sallah in kai kiran sallah baka tare da shiga shaytan yana gudu sannan na gaba al'afkar wa wa qira'atul qur'an zikiri da karatu al-qur'ani zikiri da karatu al-qur'ani mai zikiri ba tare da shedan haka mai karatu al-qur'ani shedan yana gudu hadisi ya inganta daga Abu Huraira wanda Imam Muslim ya ruwaito manzo Manzala ta sama ce, la taj'alu buyutakum maqabira inna ya yanfiru min albaitin, bayt ya yuqra'u fihi suratul baqara kar kuma yi da gidajen ku kamar makabarta ba a karatu mai da su makabarta nan ne da ba a ƙira'a ba a sallah manzala sun ya ce shaidan yana gudu daga gidan da ake karanta suratul baqara yana karanta suratul baqara shaidan yana gudu shaidan ba son karatun qur'ani ba ka gani za a yi rukiya za a fidda shaidani qur'ani ake karantawa ba sai dinga konewa yana shan wahala yana ihuwar ya fita to karatun alqur'ani a gida yana koran shaidan ya zama gidanka ana kira'a ana karatu alqur'ani kai da iyalinka musamman suratul baka, to idan kana wannan shaidan ba zai kusance ka ba to haka nan kuma sauran askar askaru saba wal masa suna koran shaidan zikirin safe da yamma zikirin safe mun karanta su a baya waɗanda ake da safe da kuma waɗanda ake da yamma idan kana yin su to nan ma zai zama shaidan ba zai samu gurbin zama ba a gidanka haka nan idan ka tashi daga bacci za ka yi addu'a in za ka yi bacci za ka yi addu'an bacci duk mun karanta su a baya lokacin da ka zo kwanciya ka yi addu'an bacci ka kori shaidan kenan in ka tashi ka yi addu'an farka daga bacci ka yi addu'an shiga gida addu'an fita daga gida addu'an shiga masallaci fita daga masallaci addu'an shiga ban ɗaki fita daga ban ɗaki ka kori shaidan in ka shiga ban ɗaki ba ka yi addu'a ba kila da shaidan za ku shiga ƙarshen ta ka da kai a ban ɗakin sai dai a fito da kai sai sa ake son mutum zai shiga ban daki ita Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ka nemi tsarin Allah ta'ala daga shaidanu maza da shaidanu mata dukkan nemi Allah ya tsare ka daga shirin to sai ka shiga lafiya ka fito ka fito lafiya to zikirin Allah dai magani shaidan ne kuma daga cikin abin da ke maganin shaidan akwai bismillah duk abin da zaka yi ka ce bismillah to ka kori shaidan in zaka ci abinci bismillah kaga zikiri ne za ka sa riganka bismillah za ka ajiye bismillah ta shaidan zai matso ba duk abin da za ka yi za ka shiga ban ɗaki bismillah hadisai sun inganta daga manzala su sun satru ma baina ayunin jinsi wa aurati bani adam an ya kulu wato abin da ke kariya tsakanin idanun shaidanu aljani da al'auran dan adam su ce bismillah a wata riwaya idza al khala in za in sun shiga ban daki wata riwaya in za su aje tufafin su to zaka in kace bismillah shikenan kai maganin shedan idan zaka jefar da wani abu da daddare ka ce bismillah sai ka jefar da shi to ko ya fada akan aljani aljani bai sai cutar da kai ba amma in ka jefar da abun sai ka bugi kan aljani sai sai da gangan ka masa sai zo shiga jikin ka sai ya rama amma in kai bismillah shikenan za ka zauna bismillah za ka taka wani abu bismillah duk abin da za ka fara bismillah shike nan kai magani shaitan to sauran dukkan dai askar waɗanda suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karanta ainihin ayatul kursiyu manzon Allah ya ce shaitan baya shiga gidan da aka karanta ayatul kursiyu karanta ayatul kursiyu ka kulle gidanka shaitan bai zai shigo wannan gidan ba ka karanta irin su wato ainihin ayoyin ƙarshe guda biyu na suratul baqara amanar rasulu kenan zuwa ƙarshe ka dinga karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ka dinga yin sau ɗari a kowace rana sau ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzala ta sun ce duk wanda ya karanta sau ɗari yayi wannan zikirin da ɗari kanan lahu hirzan min ash-shaytani yau maho kullahu ya zame masa kariya daga shaidan a yininsa gaba ɗaya duk gininsa zai zama kariya shaidan wannan ko ba zai gagare ka ba la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir sau dari aminci sha biyar za ka yi kila ma ba zai dauke ka minti sha biyar ma a cikin 24 hours ka, kai da safe kai da yamma to kariya ne na shaidan addu'a ta gaba addu'a hina ma yaqahu ma la yardahu aw ghuliba ala amri abinda mutum zai faɗa hina ma ya ƙa'u ma la yarba lokacin da abinda baka yi ba ka son sa ya faru shine ma la yarba abinda baya son sa sai ya faru da shi to akwai addu'an da zai yi aw ghuliba ala amrihi ko aka rinjaye shi akan al'amarin sa ya buga ya buga aka rinjaye shi abun ya gagara to ga addu'an da zai ce qadarullahi wa ma sha'a fa'ala qadarullahi wa ma sha'a fa'ala riwayan imam muslim da ibinu maja a wata riwaya ta ibinu maja qaddara Allah wa ma sha'a fa'ala duk wanda kai yayi sai dai wannan riwayan ta fi karfi qadarullahi wa ma sha'a wa ma sha'a fa'ala wannan kuma ya inganta hadisin Abu Huraira Abu Huraira radiyallahu anhu yace manzala sama yace al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi khair wato mu'mini mai kuzari ya fi ƙarfi ya fi alkhairi ya fi soyuwa wajen Allah ta'ala fiye da mumini mai kasala marar kuzari yace amma kowannen su dai akwai alkhairi a tare da shi tunda sun yi tarayya wajen imani amma mai kazar kazar ai ya fi zai fi aikin addini kuma zai fi amfanan yan uwansa fiye da wanda yake mai rauni wanda mai yake mai kasala sai manzo Allah ya ce ihras ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jab kai kwadayin aikata abin da zai amfane ka ka nemi tsarin ubangiji abuna ka nemi taimakon ubangiji subhanahu ta'ala kuma kar ka gajiya in ka tashi yin abu kai tawakkali ga Allah ka roki Allah ya taimake ka kar ka zama mai kasala mai gajiyawa ka tinkari abun tsakaninka da Allah tare da neman taimakon ubangiji ta Allah shine mai yi sannan sai ya ce wa in fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza lakana kaza fa inna law taftahu amala shaytan wato kada in wani abu ya same ka wanda ba ka so ka ce ai da kaza ne da kaza ya kasance da kaza ne ai da kaza ya kasance yace a'a law nan tana bude aiki shedan law fa'altu kaza kana kore kaddaran Allah ke sai ce walakin qul qadarullahi wa ma sha'a fa'ala kace kaddaran Allah ne abinda Allah ya ga dama shine ya faru amma kar ka ce law kaza da nayi kaza da nayi kaza fa inna law taftahu amala shaytan sai sai shaidan ya nuna maka ba Allah ne ya kaddara maka wannan musiban ba wani ne ya tsora maka ita daga nan ka bata kawai daga nan ka bata Allah shine yake tsora mutane masifa ko bala'i kuma shine yake iya yaye musu wanda shi yake ba su alkhairi kullun yusibana illa ma kataballahu lana ba abinda zai same mu sai abinda Allah ya kaddara mana kuma zalla kuma ce wa alam anna al ummata law ijtama'u ala an yaburruka bi shay'in lan yaburruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf da duk duniya za a haɗu akan a cutar da kai da wani abu manzon sama ce ba a isa a cutar da kai ba sai da abin da Allah ya kaddara maka an riga an rubuta an ɗauki alƙalamin har takardun sun bushe babu gogewa to kaga amma in kana cewa ai da kaza ne da kaza bai kasance ah to da wayonka zai yi amfani kenan wayonka zai yi amfani ai la yunji hazrun min alqadar kaffa kaffan ka bai zai sa wato ainihin ka kubuta daga wani abu da Allah ya kaddara ba sai dai in Allah ya kaddara maka kubuta din idan Allah ya kaddara maka kai addu'a Allah ya amsa maka sai ka ga bara ka fada cikin wannan bala'in an kaddara maka bala'in aka kaddara maka addu'a kuma addu'ar za ta tunkuɗe bala'in shikenan sai sa zo hadisi la yaruddu al-qadara illa ad-du'a ba abinda ke mai da kaddara sai addu'a ba wayonka ba ko dabaranka ba addu'a ka roki Allah ta'ala bala'in kaddara ne addu'an ma kaddara ne sai addu'an ta danne wannan masifa din da haka babu wani abu da zai faru da kai wanda Allah bai sani ba shine zai shine kaddara maka shi kuma shi zai iya tunkuɗe maka shi ba tare da ya faru da kai kuma in ya faru shine zai zai yaye maka shi amma wani daban ba zai yaye maka ba wannan hadisin hadisi ne ingantacce imam muslim ya rawaito shi qadarullahi wa ma sha'a fa'ala fassaran addu'a shine qadarullahi wannan kaddara ne na Allah idan abu ya same ka na bala'i sai ka ce qadarullahi wannan kaddara ne na Allah wa ma sha'a fa'ala abinda Allah ya ga dama ya aikata kuma dama Allah fa'alun ne lima yuri mai aikata abin da ya ga dama ne wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaktar Allah shine mai aikata abin da ya ga dama ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abin da Allah ya ga dama zai kasance abinda bai ga dama kuma bai zai kasance ba shikenan ka samu imani da kaddara mai karfi ma sha Allah ma abin nan qadarullahi wa ma sha fa'ala kaddaran Allah ne abinda Allah ya ga dama yake aikata wannan kuma shine imani da kaddara in baka da wannan baka da cikakken imani baka da imani dole sai an samu wannan to sun ce wa yafi fi imani bil qadar an ta'lama anna kullama asabaka lam yakun li khudiyaka wa kullama aqadaka falan yakun li yusibaka ya isa imani da kaddara ka san cewa duk abin da ya same ka dama ba kaddara dai kuskure maka ba duk abin da ya kuskure maka kuma ba kaddara da ka same shi bane ko ba kaddara zai same ka bane shi yasa bai same ka ba ko baka same shi ba kenan komai kaddara ne na ubangiji ta'ala wa kana amrullahi qadaran maqdura al'amarin Allah kaddara ne abun abun kaddarawa an riga an kaddara shi ba za ka iya dabaran ka ko wayon ka ba sai dai addu'a kawai ka dinga yin addu'o'i ubangiji ta'ala ya kare ka daga dukkan bala'i ko musiba Allah ya tsare mu daga dukkan sharrin shaitan da duk wani bala'i ubangiji ta'ala ya yi mana katanga daga dukkan wani sharri wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mai tambayar farko cewa yake yi mutum ne ya samu karuwa ta haihuwa a yi masa haihuwar ɗa namiji ko kuma wanda ya samu haihuwa ɗin washin sai a namiji ne za a iya yanka in ɗan namiji ne za a iya yanka tinkiya ko dole sai rago بسم الله ya tabbata a sunan manzala ta sallama idan an haifa maka ɗa namiji ana son ka yanka raguna guda biyu in ya mace kuma rago guda ɗaya kuma ba dole ne idan mace aka haifa maka sai ka yanka tinkiya namiji kuma rago a'a ragon aka fi so ko namiji ko mace sai dai namiji ana son su zama guda biyu mace kuma ya zama rago rago guda ɗaya to amma wannan al'ada ne wasu suke gani ai in mace ce ya kamata a yanka tinkiya inda ita ce mace in namiji ne kuma rago ko ya kai in namiji ne ma zaka iya yanka tinkiya idan mace ce zaka iya yanka rago gurgurdon abin da Allah ya fore maka idan mace ce an fi son ragon fiye da tinkiya ballantana kuma namiji namiji kuma raguna har guda biyu sai dai idan mutum ba da shi sai gurgurdun abin da Allah kore masa wannan yake cewa wai gaskiya ne ruwan sama na farko a shekara yana magani wallahi ban sani ba wannan yake cewa malam za a iya layya ko suna da dabba wadda aka dandake babu laifi ba daga cikin aibobin da ba za a yi layya da su ba don an dandake dabba galibi yana dandake ta domin ta samu nama kila ma ta ba a dandaken ba wato ainihin nama duk da wasu sun ce mustahabbi ya zama ba a dandake ta ba wannan ya ce mutum ne ya saki matarsa to ba ta gama idda ba sai Allah ya masa rasuwa shin za ta ci gadonsa za ta yi ta kaba kuma za ta ci gado ba ta da bambanci da sauran matansa tun da ta gama ta gama idda ba nan da yana raye zai iya cewa na dawo da ita kawai ba tare da sadaki ba ba tare da wani sabon ɗaurin aure ba sai matarsa ne saboda in ya rasu za ta yi ta kaba kuma za ta ci gado kuma duk malamai sun yi ittifaki akan wannan ya ce ko da sake uku ne sake uku ka yi dama ba dama ya dawo da ita sana a ce za ta yi abin nan gado ko ta kaba saboda haka saki ɗaya ko biyu saki raja'i kenan amma saki uku ai ba da dama ya dawo da ita sai ta yi wani auren saboda haka idan ya rasu ko ba ta gama ta kaba ba ai idda ba ba za ta ci gado ba kuma ba za ta yi ta kaba sama. wannan mai tambayar cewa take ana sayar da mudun shinkafa kan naira biyar da talatin, to amma akwai wani mai shago shi ko na nawa kaje zai iya sayar maka saboda haka yana awu da gwangwani. sai suka je su sayi ta naira hudu amma suka ce a auna musu na biyu, to da suka je suka auna a gida sai suka samu har ya kai mudu ɗaya da ma wasu 'yan gwangwanaye a kan haka to wannan ganin cewar a ɗari hudu ne suka saya kuma ga yadda ake sayar da wancan wai sun ci halal koya su suka auna da kansu ne a mai sayar wani ya hauna musu ko su sun ci a su na ɗari hudu in ka je ka samu kwano goma ma ai babu wani damuwa don ana sai da kwano ɗaya ɗari biyar da talatin ka ce a baka na ɗari hudu ka zo an baka an auna ma a gungume ka samu kuma ya kai kwano ɗaya hadda wani abu Allah ne koro maka arziki to inda za ka zame shi rabin kwano ma haka za ka kura so da haka ba ni istari. in dai shi ya auna maka da kansa wannan kuma ya rage nasa in ya gama sayarwa ya ga bai ci riba ba sai sake kwanon agogo sai sake sabon lissafi sai ya fahimci a tsaye yana shiga yawa amma kai kan ka ce a baka na kaza ne sai aka baka wannan bata shafe ka ba amma da cewa kai ba ni kwano ɗaya da ya auna maka kai baka lura da ya auna da gwangwami ko da wani abu sai ka je ka samu kwano ɗaya da rabi ko kwano biyu to kaga wannan lalle ka tabbata kuskure ka ce a kwano ɗaya ce amma kwano biyu ka auna ne, ko ka manta ne ko ka ɗauka kwano ɗaya da rabi ne amma ba ni na ɗari hudu sai auna maka sai ka je ka samu kwano ɗaya ko biyu wannan babu wani matsala a ciki ai na kuɗin ka aka baka in ya ga dama ya kyauta maka in ya ga dama ya amfani da wani kwanon awo ya sanya yake ya yake lissafin sa na'am akwai waɗanda suke da bukatar addu'o'i wajen 'yan uwa da malam wani ya ce yana roƙon malam da 'yan uwa su taimaka masa da addu'a yana shan taba da fatan Allah ya sa ya bari ah, akwai kuma wani da ya samu karuwa na haihuwa ya mata suna aisha yana roƙon Allah ya sanya mata albarka da kuma sauran masu bukatu wayanda